Mickey. You the X to the baby, yeah. Dora Mickey. It's two to the EZ. Dora Mickey. That K on the beat. Dora Mickey. It's the house that I don't oh, know. Ramazan in Misa Dora Mickey. Na fara da suna Allah. Ramazan in Misa Dora Mickey. Isa ku zo ku wuce mu je maka. Maka Ramazan in Misa Dora Mickey. Khadija bend down to Lord Wazanko. Maka Ramazan suna Allah ka masanin bisa in dora bisa ku zo ku wuce mu je maka amma ka masanin bisa in dora mi Khadija bin dan tilo duwa zan to ka masanin bisa in dora mi duda duda duda duwa zan to babu abin da gere ki mana yanzu in bada mu yi abin na bayan mu kuma kai ga ka ba hoshi ba amma ka san munafunci da kada kai ka ganin na aga kwace ni ga tafiya kama kama ana duka na da daduwan haje wata irin dugugu ga so ana duku na ga gawas lura I'm a na motherfucking wow now so da kiyama digi da aku digi na ki fadi maka kawo kudi an riga an kona ni daga gidan cin ya kashe sabon so da in waka bana tarkon mutum inda akwai wani da dan bawar kamawa ya alala go shot the plan for the matter for you know we gotta do what we gotta do and never could be do way for do to go down in da hawa ta ga as good as baby guys kama sanin bisa ndora miki na fara da suna Allah kama sanin bisa ndora miki ku zo ku wuce mu je maka kama sanin bisa ndora haka na ce maka wani ya fika abin duniya na ce maka hakuri yake so hakuri ya kamata mu yi da babu da wata duba da waye ka shiga sakana ala da bawasa in ka iya duk wata ba za ka iya laka ba sai ka ta sakana na ka duda praise god now abar ka za cikin gashi ta wannan ni ka fadi idan kana son mutu daga daga shiga cikin ta bayyana bayyana harshe that's back now sake jiki ka bada wa hannu mata lele ma'ana wannan ka dai magana shine kire ma ya fadi ilu da x to the baby girl daga kushe ale da na kuta da shi zaure we don't do it like that cause that's the no way and you the entertainment going out now you gotta know we is up next Ramazani bisa ndora miki Nafara da suna Allah Ramazani bisa ndora miki Isa kuzo kuwuce muje maka Ramazani bisa ndora miki Khadija bend down to Lord sabu na ku wuce waje maka